Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. A sai da ce ya kashe duniya ana ta wani kari. Jama'a masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin ansa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya To yau za mu fara ne da wasikar Hassan Alhaji ko Afogone jihar Nasarawa. Ya ce wai wasu mata wai idan suka haihu sau ɗaya kuma ba sa ƙara haihuwa me yake kawo haka? To wannan wani lokaci ikon Allah ne waɗansu matan suka haihu sau ɗaya wani lokaci mahaifan ne wani abu ke faruwa ko kuma ba ma matan kaɗai ba wani lokaci wani abu kuma daga namijin yake. Ko kuma dai Allah ya nufa mace ɗaɗe kawai za ta haifa. Eh domin wani lokaci ba mu tabbata sai an bincike. yawanci kin san wuraren in inda mace bata sa kyawa sai a ce laifin matan ne amma wani lokaci mazan mu ma wani lokaci laifin mu ne inda wannan ya faru ya kamata a je a bincike sosai to malamin ya sake wata tambaya to ya ce wai wai mace so nawa ya kamata ta haihu kin san yanda yanda Allah ya halitta ya halitta Allah eh. akwai abin a mahaifar mata akwai abubuwa da ake kira kwai mahaifa wanda ke haduwa da mani namiji ino sai ta ciki to kowane mace ana haifanta da waɗannan da yawa a ciki to wannan kuma sai iko Allah ba za mu iya cewa ga yawan ƴaƴan da za ta iya samu ko ba za ta iya samu ba ko kuma so nawa ne za ta haihu ko kuma kila yana nufin ka likita ka kamar yanzu akwai wasu mata idan duk lokacin da za su haihu aiki ake musu a fidda eh. wasu za ka ga in sun yi haihuwa uku a ce su daina haihuwa wasu kuma za su kai har hudu eh, to akwai wasu matan suka haihu sau ɗaya to eh. mahaifa wani abu kan same ta wani lokaci in ma ta haihu ɗin sai an yi aiki sosai ɗan ya fito wani lokaci akwai wani abu da ke haɗuwa da ke haɗuwa da mahaifar da ɗan wanda ake kiran placenta inda komai ke bi ta ciki duk eh. matan wannan abin wani ana son wahalar fitar da shi to duk waɗanda na ta faruwa haka akan ce mace ta daina kawai kada kada sake haihuwa domin akwai hatsari kwarai ga gare ta to irin wannan kamar yanzu aka ce ta daina haihuwa din in ta haihu me zai same ta to nan sai kuma ikon Allah likitoci za su yi da aiki kin san komai na Allah ne eh haka ne eh, saboda haka abinda ake cewa shine kawai ta rage hadarin wani abu ya faru zai karu to a saboda haka sai a bata shawaran cewa kar ta kara haihuwa eh sai a ce a bata shawara ko kuma in za ta yi ma kowane lokaci dole likita ya rinka duban ta ana auna ta kowane lokaci to sai kuma wasikar malam Yusuf da ke can NNPC Depo a can Jos Jihar Plateau Nigeria yana so ne ka mishi bayanin abin da ke kawo ciwon shawara da kuma maganinsa. abin da ke kawo ciwon shawara akwai abubuwa da ke kawo ciwon shawara na farko wani lokaci akwai wasu mutane wanda hantar su eh. wani lokaci wani abu ya samu da ita to wani yakan sa idan mutum wannan mutum ya samu ciwon shawara kuma wadansu yara aka haife suna da wannan suma to akwai wasu ciwuka da suke kamar musamman ciwukan hanta kuma da waɗansu yawan ciwokan jini sukan sa wannan ciwon shawara ɗin hajiya. To likita ciwon hanta ne galibi mutane suke cewa ciwon shawara ko ko akwai bambanci? Yawanci abin da mutane ke gani duk yadda idon ke canzawa. Ya wato ya zama kamar ruwan ɗorawa. Eh to in ya zama ka shi yasa yawanci abin da ke yawanci mutanen da ke da wannan yawanci suna ciwon hanta ne hajiya. Akwai magani ko? Eh inda aka kama da wuri. Aka kama da wuri ana iya magani shi kuma in dai ba a kama da wuri ba to kuma sai ikon Allah. To yakan yi tsananin da sai an canja ma mutum hanta? eh kamar nan kasashe ya tsanani sai an mar an dafin hantar mutum akan yi a nan kasashen. An taɓa yi aka yi nasara? Eh ana yi nasara akwai wanda suka yi ana yi kamar nan inda nake nan akwai su Emory da su Emory na a kusa da CDC ɗinsu nan to suna iya suna dasa hanta kowane lokaci. Amma kafin a dasa hancan nan me ake nema? to kafin a dasa hantar nan sai an binciki mutum akan gwada abubuwa da yawa da sai sun dace in ma eh. an samu hantan sai an ga kamar hantan zai dace da jikin mutum kafin eh, a dasa hantar da dace da mutum da abin aiki mai wuya ne kwarai da gaske To kuma kamar eh. yadda ka ce aka kama da wuri ana iya warkarwa. In da aka kama da wuri ana iya taimakon mutum ma a warkar da shi. Kamar yanzu nan ma waɗansu masu irin ciwon hanta ɗin yanzu an samu magani ma ko da ya yi tsanani ɗin ma ana iya warkar da shi amma maganin da tsada kwarai da gaske yanzu nan. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To likita sai kuma wasikar Idris Ahmed tambayoyi guda biyu ya yi. To hajiya. Ya ce me ke kawo ciwon kakkare ne? kuma idan ya kama mutum meye maganinsa to da farko me ke kawowa ne to abin da ke kawo wannan ciwon uh, abin da zan ce mara abin da ke kawo wannan ciwon shine wurin fada um, to um. wajen kumba ko aka yi fato wani lokaci in dai kamar kumbar ta janye ga baki daya wani lokaci ko wurin aka yanke kumbar ko kuma wani lokaci waɗansu mutane sukan cije ta to in kumban ta janye kware to kwayan cuta kan shiga ƙarƙashin kumban sai ta so mu kumburi sai yatsa ya soma kumburi in ya kumbure shi ke kawo wannan ciwon. To akwai maganin da za a yi? Eh akwai maganin da ake yau na farko in dai eh, eh, akwai ruwa sosai a su akan fitar da ruwa a tatse shi a asibiti sannan akwai magunguna da ake bawa da zai warkar da mutum hajiya. Ko da na san mutanen wani lokaci suka amfani da lemun tsami da sauransu. Wayo. Ko? Eh, eh to lemun tsami mutum ya sa a ciwo ba zafi likita. A akwai zafi yawanci wannan yawanci mutane na ga mutane haka amma abu mafi amfani shi ne ka je wani likita akwai yanzu magunguna da za a baka ka sha zai warkar da shi in dai yi ruwa ɗin aka matse kuma akwai maganin da za a ba eh, mutum ya in ba a cire ruwa shi ke sa ya kai tsugi ɗin nan wato ya tama mutum zogi ya tama mutum yana raɗaɗi sosai da zafi sosai ko Allah ya sawaƙe amin amin to sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen Abubakar ina ganin kamar ko wasiƙa ta haɗin gwiwa ce ko kuma sunan inkiya ne abubakar sannan kuma ya sa alhaji usman a can jihar kebbi najeriya yana son ko kuma suna son bayani ne game da ciwon baya mai ke kawo ciwon baya ne akwai abubuwa da yawa ke kawo ciwon baya hajiya na farko wani lokaci waɗansu mu in dai ko muka ɗauki wani abu bai kamata ba muka durkusa muka ɗauka to yana kawo na wani lokaci kuma muka so manyanta domin yadda jijiyoyin suke na baya ɗin wani lokaci eh, kamar ƙasusuwan bayan sukan gauce duk waɗanda suna kawo ciwon baya hajjiya. To kamar in mutum ya ɗauki abu ne da ya fi ƙarfin shi ya kame ciwon bayan yan ana iya warkarwa ko ko in bai hankali ba ya dinga fama da ciwon. Ya danganta irin tsananin ciwon. Tsananin ciwon. Yawanci ana iya in bai tsani sosai akwai irin motsa jiki da ake sa mutum ya yi in ya kwanta yadda yake motsa jiki to yakan ƙara ƙarfin jijiyoyin to wannan yakan taimaka kware da gaske. To kamar wanda kuma jijiyan ya goce kuma fa. To wanda in ta goce ne to wani lokaci dole sai an je an aiki. amma wani lokaci waɗannan su ma eh, eh. inda aka ba su abubuwan motsa jiki da za su yi watanni suna yarkan taimaka shi ba. To waɗanda ake in an yi aiki ga game da ciwon baya nan akan samu nasara ko ko in mutum yana ciwon baya dinga kenan har iya rayuwarsa. Yawancin da aka aka aka aka in mutum na da ciwon baya aka aiki ana nasara yawanci amma akwai waɗansu kalilan wanda ba a iya musu komai. sai dai kawai su yi ta shan magani. Eh, sai dai su ta shan magani ko su ta yadda ce motsa jikin nan yadda zai ɗinka taimakon su kowane lokaci. Manyanta ba ya da alaka da ciwon baya. Eh manyanta ma yana kawo shi hajiya. wasu sun manyanta suna sukan yi fama da ciwon eh, baya? Eh domin mutum na ta amfani da ne da muke jujjuya to yawanci mutum ya so manyanta bayan shi na ciwo kowane lokaci wannan irin wannan sai dai kawai mutum ya ta motsa jikin mu yana ɗan shi magani akai akai amma motsa jikin ya fi kyau. To likita akwai wasu matan da in suna da juna biyu suna fama da ciwon baya su kuma fa? eh to wannan in suka haihu wannan yana yakan warke nan domin nauyin ɗan da ke cikin ne ke jan su shi kawo ciwon bayan. To, mai ciwon baya akwai yana da alaƙa kamar yadda ko yadda mutum yake kwanciya ko ko akwai hanyoyin da ya kamata mutum ya rika lura da su? Eh to, yadda mutum yake kwanciya wannan yana kawo kuma inda kana ciwon bayan kuma inda kake kwanciya kuma shi ma yana da abin da zai sa ko ya ƙaru ko ya ragu. a saboda haka in mutum zai kwanta ya kwanta a katifa mai karfi kenan eh mai karfi ko kuma mutum ya kwanta a ƙasa kawai ka sa tabarma wani lokaci kwanta to ya fi eh ya fi inda kana ciwon baya mai tsanani hajiya to Allah ya sauke amin amin ga wannan wasiƙa to da muka samu daga wajen Muhammad Binanci unguwar magajin garin Sokoto to to shi kuma likita yana son ya sani shin wai me ke kawo tsagewar baki ne ai tsagiyar baki yadda muka yi magana kamar kwanaki din nan eh to baki din duk yawanci rashin abubuwan rukunonin abinci din nan ne ke kawo shi hajiya eh, zai sa baki mutum ya rinka tsagewa sosai wani lokaci zai gama har yana jini to kamar wannan rukunonin ba da ta din ne ko ko akwai wasu rukunonin daban to shi wannan tsagewan baki nan da ba da ca nan su ne musamman suke kawo wannan To ashe matsalar ba ga mata kawai ba kenan. Eh to na mata in dai mace na ciki in dai nata kaman ya tana da shi in ta ta juna biyu ne yake ƙara fitowa sai sai tsanani kwarai. Amma ko maza ma dole dole ka samu waɗannan abubuwan ba ka kai ma bakin namiji shi ma zai so ma wannan hajiya. <laughs> Ya yi wata tambayar eh. to ko da yake kai bayani wai ana gadon wannan cuta ne? A'a ba gado ba rashin cin abincin da ya kamata ne kawai ke kawo shi. To saboda haka ya ce meye magani ko kuma rigakafi? eh rigakafin dai mutum ya rinka cin abinci da ya kamata kuma kin san in dai mutum bai tabbatar da abin da ke ba ka je wani likita akwai gwaje-gwajen da ake yanzu yanzu ilimin ilimin kimiyya ana iya daukan jininka a ga wani irin rukunu ne ba ka da su a sosai a jikinka yanzu ana iya yin wannan za iya ɗaukan ka a gwada shi kuma anan ƙasashen cikin awoyi kaɗan za a iya gwadawa a tabbatar me baka da shi a cikin jikinka sai a ce ka soma sai a ba ƙwayoyin da za su soma sa waɗannan abubuwa a cikin jikinka. sannan kuma sai likita ya shawarce ka kayayyakin abinci da ya kamata ka raka ci. Eh. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin jummai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya a san duniya ana ta wani kare a ana ka ce duniya ana ta wani kari ana rawa